ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كافري زاسي بولي أرانر القيامة cewa ina ma da sun kasance musulmai a lokacin da lamari zai bayyana a gare su bacin abin da suka kasance a kai na kafirci a duniya zai fito fili a gare su